na barista alkasu muhammad ana tare da iradin an kama sheikh dr idris abdulaziz dutsen Mene ne gaskiyar maganar eh alal hakika kamar yadda ake jin cewa an kama shi eh, gaskiya ba kama shi aka yi kai tsaye ba gayyata ne na hukumar 'yan sanda na jihar Bauchi ah, a ofishin kwamishinan 'yan sanda suka turo masa akan suna neman sa don ya fayyace wasu bayanai da aka korafi da aka yi a kansa to gaskiya bayan ya je ne shine suka ce to suna gani ya kamata a kai maganan kotu hmm. to wannan shine dalilin da yasa a mutane suke cewa an kama shi gayyata ne ya yi a matsayinsa na ya amsa a matsayinsa na dan najeriya kuma wanda yake bin doka shi yasa ya amsa wannan gayyata da me aka tuhume shi har aka kai ga kai shi kotu eh abun da ake tuhumansa ana tuhumansa a ƙarƙashin sashi na ɗari da sha uku da sashi na ɗari da sha hudu na administration of criminal justice law na jihar bauchi cewa yana kosin ɗin yana damun al'umma saboda ya ce baya neman taimakon shehunai da wasu mutane da aka lissafa su don haka yin hakan zai iya kawo fitina to wannan shine zargin da ake masa to bayan an kai shi kotu ta ofishin kwamishinan 'yan sanda an gabatar da shi a kotu kuma aka karanta masa laifin da ake zarginsa kuma ya musanta to daga nan dai shi alkali ya yi umarni a je a ajiye shi gidan gyara hali a lokacin aka yi roko ta bakin lauyoyi cewa ana son a ba da belinsa alkali ya ce a yanzu ba zai iya cewa komai ba a je a dawo washe gari washe gari aka koma alkali ya ba da sharuɗa na ba da belinsa kuma cikin ikon Allah an yi ƙoƙari an cike wannan sharuɗan to amma dai a yanzu da muke maganan nan abin ya ci tira an cike sharuɗa amma kuma an fito da wasu abubuwan da har yanzu mutane sun gagara ganewa menene ake ciki eh har yanzu bai fito ba Ina cikin gidan gyaran hali insha Allah za a koma ranar ashirin da hudu ga wannan watan eh cikin ikon Allah muna kokari bisa doka kamar yadda doka ta tanadar muna ganin sharuɗan da alkalin ya sa ya yi tsauri kuma bayan cewa ma ya yi tsauri an yi ƙoƙari ko ta wani hanya an cika wannan sharuɗan babu sharaɗi ɗaya da ba a cika ba to daga baya kuma wasu maganganu suka sake biyowa baya a ɗaya daga cikin waɗanda suka zo suka tsaya a matsayin wanda za su karɓe shi sun ɗan fuskanci barazana a wasu wurare ya sa sun dawo suna ƙoƙarin janye tsayi wanda suka yi don tabbatar da cewa ya fito amma har yanzu mu kuma a ɓangaren lauyoyinsa ana ƙoƙari a bi tsari kamar yadda doka ya tanadar wannan yana nufin kenan a wayanda suka tsaya masa ɗin ana musu barazanar za a kama su ko kuma yaya kenan a ba barazanar za a kama su bane ka san akwai hakimai akwai ma'aikatan gwamnati na akwai malamai a ciki wayanda kotu ta shara'anta cewa sai lalle an kawo su sa'annan a ba da sa ɗaya daga cikinsu muna da masaniyan cewa ya fuskanci barazana ko ya zaɓi shi uh, Dr. Idris ko kuma ya zaɓi uh, rawaninsa. Don haka kaga dole ya kokari ya kare wannan kujeran da yake abun nan a kai. E gaskiya abu na farko kiran da za mu yi ma al'umma shine su yi haƙuri uh, ana bi duk hanyar da ya dace bisa doka a ga cewa ya fito kuma su yi haƙuri kada wani ya tada hankalinsa saboda a ɗauki wannan a matsayin jarrabawa Allah yakan jarabci bawansa a lokacin da ya ga dama sa'annan kuma muna ma gwamnati gargaɗin cewa su kalli wannan al'amarin da kyau shi zalunci baya ɗaurewa a duniya don haka wannan abun da suke ganinsa za mu yi iya ƙoƙari a fanninmu na lauyoyi mu ga cewa mun bi masa kadinsa sai kuma ƙasa baki ɗaya a gwamnati kada ta kalli wannan abun da ido ɗaya ta kalli wannan abun da idon basira saboda ci gaba da ajiye wannan bawan Allah ba ta hanyar doka ba to wannan zai iya haifar da mummunan zalunci a cikin al'umma kuma Allah zai iya jarabtan kowa zai iya jarabtan mu gaba daya akan irin aikata irin wannan abun